أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة saduwa a watan ramadan shekara ta ya daidai da takwas da watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta muna ci gaba da fassarar ayoyin mai girma a cikin wannan sura a jiya mun tsaya wajen mun ƙarshen aya ta ɗari biyu da tamanin da biyu amma mun ce insha Allah ta'ala yau za mu ƙara maimaita ayar saboda ciki ainihin wasu fa'idodi da ayar take ɗauke da su masu mahimmanci da ya kamata a ce mun tattauna a kan kuma kuma sai lokaci ya yi mana hadarka bayan mun tashi daga nan ɗaya daga cikin yan uwa ya tunatar da ni cewa akwai ayar da muka wuce muka tsallake ta ba mu fassara ta ba ita ce ayar da take kamun ayar dain wato aya ta ɗari biyu da saba'in da ɗaya wata ku yawmin turja'una fihi ila Allah na haka za mu karanto daga wannan ayar sannan kuma dora rai da sakamakon abin da ta aikata wa hum la ba za a zalunce su a bayan Allah madaukakin sarki ya yi bayani da kuma kwadaitarwa dangane da bayansa da suke bin yan uwansu bashi amma kuma yan uwan nasu ba su da halin biya Allah ya ce idan mutum ya kasance yana cikin kunci da wahala bashi da dalili na biyan bashi ya amso wurin dan uwansa fa su fara ya ɗaga mai kafa ya sassauta masa zuwa lokacin da zai samu dama ya iya biya kuma Allah ya bayyana cewa da mutum ya yi haƙuri ma ya yafe ga wanda ba shi da damar biya ɗin da haka shi ya fi ne sai Allah ya ce kuma wata ku yawan turga wuri wato ku ji tsoron yinin da a cikin wannan yini za ku koma zuwa ga Ubangiji al yau ana ainihin ambatan lafazin al yau ga ainihin dare da yini amma an kudin jayar da shi ga yini sai dai in aka ambaci wannan a cikin alkur'ani to ana nufin da dare da yini sun gaba daya saboda awanni goma awanni ashirin da hudu su ake nufi da alyau na fata an fahimta idan ana son a ambaci yini kadai sai a ce annahar idan kuma ana son a ambaci dare kadai sai a ce an layl idan ana son a ambace su gaba daya sai a ce alyau na fata an fahimta tare da cewa akan ainihin kira da lafazin al-yawm kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa khamsu salawatin katabahunna Allah ala al-ibadi fi al-yawm al layla salloli biyar ubangiji ya wajabta su akan bayansa a cikin dare da yini sai da fil yawmi al layla wato a cikin yini da kuma dare al yawm shine yini to amma idan ka ga al-yawm a irin wannan ayar abin nufi shine da dare da yini gaba daya wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wato ranar da za ku koma a wannan rana din zuwa ga Allah babu ranar da babu rana da ta kama da ita a rayuwar dan adam kamar ranar da dan adam zai koma gobe ranar da zai tsantsani magagin mutuwa ranar da za a yi masa sallah ta gawa ranar da za a ninki shi a alkafani ranar da za a kwantar da shi a kabarinsa ya zama na wannan wato ita ce rana ta farko da ya kwanta a kabarinsa rana ta farko da ya babanci kabari sannan kuma daren wannan ranar shi zai zama ainihin daren farko da ya rika a rayuwarsa a duniyar barzahu Allah kai ya san me ke faruwa da mamata a wannan dare Allah kaɗai ya san me ke faruwa da mamata a wannan yini da haka Allah ya ce wadda ku yawman turja'una fihi wannan aya ma abota ilimi suka ce ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka a cikin alƙur'ani tare da cewa malaman ilimin ulumul qur'an sun yi maganganu daban-daban dangane da ayar da take ita ce aya ta ƙarshe da aka saukar da ita a alƙur'ani bayan nan kuma ba a sake wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi na wata ayar ba suka ce ayar fadin Allah madaukakin sarki al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan tace wannan aya ita ce aya wacce take ta karshe da ta sauka a cikin alqur'ani to amma babu shakka wannan hadisi da yazo da magana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ba ita ce aya ta karshe sai dai ka doke ta a matsayin aya ta karshe da ta sauka ta fuskar bayanin hukuncin hukunce amma batun aya wadda bayan ta ba a saukar da wata aya a cikin alkur'ani ba hadisi mafi inganci a wannan babi shine hadisin da yazo da wannan aya na cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron yini ranar da za ku koma cikin wannan yini din zuwa ga ubangiji wato ma'abota ilimi sun kasance yana daga cikin wasiti da suke yi wa 'yan uwansu tunasar da su a nasa shi yasa abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda lokacin da ainihin yake mazakin mutuwa zai rubuta wasiya ya ce a bashi takarda aka bashi ya rubuta wasiƙa da ruwa ga Khattab ya ce ya ce Khattab ya kai Umar dan Khattab inna lillahi amalan la ya la yaqbaluhu bin nahar wa lahu amalun bin nahar la yaqbaluhu bin layl ya ce ya kai Umar Allah madaukakin sarki ya sanya wasu ayyuka da ake yi cikin dare in aka yi da rana baya kama kuma akwai ayyuka da ya ce wa bayan su su cikin yini in aka jinkirta aka yi cikin dare baya kama da ya ce ya ibn al ya kai umar dan khattab Allah Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah la yasra'annaka Allah masra'an kama kada Allah ka kwantar talala kamar yadda yi wato kai ka ji tsoron Allah game da rayuwarka irin halin da na tsinci kaina a ciki ina mai nadama game da abubuwa da dama na rayuwa to ka ji tsoron Allah kar irin wannan ya same ka kai ma yana gaya masa wannan ne a wani lokaci a lokacin da yake cikin magani saboda ya san me ya ɗanɗana a magagin mutuwa tare da cewa shine fiyayyen halittu gaba ɗaya bayan annabawa da mai amma sai da ya ɗanɗana tashi mutu yake cewa ka ji tsoron Allah kada ka tsinci kanka a halin da na tsinci kaina cikin sakaci don haka ya masa wazici domin ya san me ya san lokacin da aka nada Umar bin Abdul Aziz a matsayin khalifa ko wanda ya watanni talatin yana khalifanci a musulmi da yawa daga cikin malaman musulunci tabi'ai sun yi ta zuwa suna yi masa barka ainihin da samun shugabanci barka da khalifanci suna yi masa fatan an kai al-imam abu abdullah al-hasan al-basri Allah ya masa rahama shi ne bai je masa ainihin barka da yayi masa fatan alkhairi ba da sauransu sai rubuta wasiƙa ya aika masa yace ya umar ibn abdul aziz yace ya kai umar dan abdul aziz ba na da abin da zai ce maka illa iyaka in tunatar da kai da cewa tazakkar laila tuha masu yawmal Ya yace ina mai tunatar da kai daren da wayewan garin wannan daren tashin kiyama iya abin da ya gaya masa babu muqaddima babu katima babu komai yace ya Umar ibn Abdul Aziz tazakkar laila yau masu qiyamah ina mai tunatar da kai ka tuna da daren da wayewan garinka tashin alkiyama ne wani wa'azi ne ya fi wannan sai maka yau muna cikin dare in aka waye gari za a yi tashi babu wa'azi da ya fi wannan to irin wannan Allah madaukakin sarki ya ce wata ku da ona fi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wallahi mutum bai sani ba zai koma wuta zai koma ko aljanna ayyukan da kake yi ka rika tuna ranar da za ka koma zuwa ga ubangiji shin waɗannan ayyuka din za su komar da kai zuwa ga rabauta ko kuma zuwa ga halaka mutum ya jiyar wa kansa cewa me kake tsammani a ranar da mala'iku suka sauko domin su ɗauranka a wani hali za ka tsinci kanka shin za a ce ya ayyatu hannafsu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya shin wannan kalmar za a fuskance ka da ita ko kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutumin da yake ba na kirki ba za a ce da ranka ya ayyatuha nafsul khabitha ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab ki fita zuwa ga fushi na ubangiji ta'ala da kuma fushi za a ce da ita ya ke rai wacce take mai dauka wacce take najartacciya gurbatacciyar rai ki fita zuwa ga fushin ubangiji da kuma fushi kaga mutum yawa kansa a wannan ranar da wata kalma za a yi wa zuciyarsa magana za a yi wa ransa magana yaya kake diyar wa kanka a ranar da an riga an zare ranka kana nan kwance kana jin masu kuka na kuka kana jin masu yi maka wanka na yi maka wanka a matsayin wankan gawanka yaya kake ji za ka tsinci kanka a wannan ranar yaya kake ji a ranar da kai za a ninke a lakasar kai za a ninke a farin kyalle yaya kake ji a ranar da yan uwanka da iyayenka da na kusa da kai ko ƴaƴanka za a ce ina suke su zo su karɓe ka su kwantar da kai cikin yaya za ka tsinci halinka yaya za ka tsinci kanka idan mala'iku suka sauko don su yi maka tambaya da wace fuska za su sauko zuwa gare ka cikin wane irin yanayi za su sauko maka a kabarinka me kake tsammani za ka tsinci kanka ciki a ranar da yan uwanka da maƙotanka da abokanka da jama'anka suka binne ka suka rufe ka a ƙasa suka juya suna tafiya kana jin takun su suna komawa me kake tsammani za ka yi na farin ciki da murna idan mala'iku suka sauko maka suka yi maka tambayoyi ka amsa su da kyau sannan wani ke da kunci da bayyana hasara za ka yi idan ka kasa amsa tambayoyin da za su maka waye zai taimake ka babu mai taimake ka me kake tsammani idan ka ba da shi yadda Allah ya so a ansa a kabari kamar na nama a ce a buɗo maka kabarin ka saboda ka zo ka sanar da yan uwanka cewa ai kai ka ka ka samu alkhairi a gurin ubangiji wani irin murna da farin ciki kake ji zai da zuciya to in ko ya zama kuma akasin haka ne ka kasa amsa wata iriyar ukuba kake tunani za ka fuskanta a Wata koyon wattaqu yawman turja'una fihi ila mutum ya ji tsoron ranar da zai koma zuwa ga ubangiji ta'ala a wannan ranar to wannan mataki na farko kenan kuma tuwaffa kullu nafsin ma sannan bayan nan kuma za a tashi mutane ranar kiyama a saka wa kowace rai da abin da ta yaya kake tunani za ka tsinci kanka idan ubangiji ta'ala ya tsaye da kai gaban mizani sai aka gani a cikin ayyukan akwai karya a cikin ayyukan akwai shan kayan maye a cikin ayyukan akwai yaudara a cikin ayyukan akwai ha'inci a cikin ayyukan akwai zinace-zinace a cikin ayyukan akwai ayyukan sako da wani ido za ka kalli ubangiji a wannan ranar yaya za ka ji a ranka a lokacin da ake fitowa da waɗannan ayyuka ana zorawa a mizanin sun kullum kullu nafsin maka duk abin da ka aiki wani hali kake tunani za ka tsinci kanka ciki in aka zo ana rabawa mutane littafin su kai ka ga ta hagu ake mika maka wani za ta ina za ka gudu ina za ka samu tsira waye zai taimake ka dan Allah kwatanta min in aka miƙa maka takardan ka ta hagu wace irin hasara za ka ji a zuciyar da taɓewa ba za ka iya kwatanta shi to in ku aka san haka ne aka miƙo maka da takardan ka ta hannun dama aka miƙo maka takardan ka ta hannun dama wani irin murna zuciyarka za ta to tsakani da Allah jama'a sun waffa kullu nafsin ma kama waye a cikin yake tunanin ba za a nuna masa ayyukansu ba waye yake gani ayyuka duk da muka aikata shi nan an riga an gama su nan wallahi al'azim Allah madaukakin sarki yana cewa ma yubaddalu qawlu ladayhi magana ta ba a canza muku inda ya ce sun matuwaffa kullu nafsin ma ba sai an ba wa kowace mutum ya gaggauta neman tuba kai nazari da tunani game da ababen da ka furta da bakin ka nemi ba da yafiya ababen da kai a aikace na laifuka da zunubai da sako ko ka nemi tuba in akwai bayan Allah da kasan kana da haƙƙi kana da haƙƙi a kan to wallahi ka gaggauta biya musu haƙƙin shi. in akwai waɗanda ka zalunta ka gaggauta mai da musu zalunci da kai wata koyon mutum da umma fihi ila ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah a wannan ranar a ranar mutum zai nemi a jinkirta masa daidai da sakan ɗaya amma ba za a jinkirta masa ba hatta idan ja'a ahadakum al-maut قال فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فاستغفر من الصالح ولن يؤخر الله nafsan idan ja a da dai Allah ba zai jinkirta wa wata rai ba idan ajalin ka duba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu darajarsa a gurin ubangiji Allah amma lokacin da ya zo magagin mutuwa kamar ya zo ga magagin mutuwa yana jin tsoron wannan rana da zai koma zuwa ga ubangiji Allah a ranar da ya ji cewa lalle sa zai iya kasancewa a wannan ranar ya ce wa sayyidina ali da ɗaya daga cikin sahabbai ya ce su zo su kusa da shi a tara sahabbai a fito akwai magana da zai yi da jawabi nabi sallallahu alaihi wasallam ya iya fitowa da kansa haka nan sayyidina ali suka ɗau annabi sallallahu alaihi wasallama a kafadun shi ya ɗora hannuwansa a kafadun shi yana tsakiya da ƙyar suka fito da shi suka ɗaunar da shi a kan mumbai ya ce a kada shi a tsaye ya tashi ya tsaye ya ce jama'a sahabbai da asali sun fito da mazan su da matan shi yace jama'a a cikin ku idan akwai wanda na taɓa zagin shi ko na zalunci shi ko na tauye masa haƙƙi ko na yi masa ba daidai ba to ga nan ya zo ya rama sun kalla ranar da zan nemi ya rama ba za a bani dama ba yace ya zo ya rama sahabbai da ganin haka suka shi da kuka suna cewa ya rasulullah waye ka zalunta hasha Allah ya kiyaye da a ce ka zalunci wani a cikin mu ya rasulullah baka zalunci kowa ba ɗaya daga cikin sahabbai ya fito ya ce ya rasulullah ni akwai abin da kai kadai ne sahabbai abin ya ba su mamaki suka ce wailun lullahu kai tan wani. annabi din zai ce akwai abin da ya taɓa masa ya ce ya rasulullah a yaki ka zo kana daidaita su ka buge su da sanda na nabi da nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a ku bashi sanda ya bani wallahi annabi yana faɗin haka yana godiya yana alhamdulillah ka gode wa Allah da ya bayyana min haka tun kan ni in mutu yace jama'a ku bashi sanda aka je aka nemo sanda aka bashi yace ya rasulullah ni sanda ka buge ni a cikina ba da dalila saboda abban nan ba su da isasshen riga wallahi ba su da isasshen riga da yake suka ci ko ina cikin su kamar yadda mu muke da su kai ita ya rasulullah lokacin ni ciki na a yaye babu riga haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni ma ko a cire mu aka cire wa annabi sallallahu alaihi wasallam riga hakan fa da ake shi sallallahu alaihi wasallam murna yake zai koma zuwa ga ubangiji babu haƙƙin wani mahaluki a sai da aka cire wa annabi sallallahu alaihi wasallam rigar nan sahabi ya zo sai ya rungumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na ya haka ne ba wai dan komai ba dan naji kana cewa duk fatar jikin da ya taba fatar da wuta ba za ta ci shi dan haka nake fama to amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya goma zagin mutuwa yana cewa la ilaha illallah illa al yana cewa la ilaha illallah haqiqa mutuwa la ilaha illallah mutuwa na da ta ce sai ka ji gumi ya yanko masa sai ce a kawo mai ruwan sanyi a kawo ruwan sanyi ya sa hannun su ciki ya sha sai goshin sa sai ka ga kuma gumi ya sake ketowa wannan fa annabi sallallahu alaihi wasallam to ina da ni ina da kai wata ku yawan turja'u min Umar bin Khattab yana maragin mutuwa yana hannun ɗansa Abdullahi bin Umar bin Khattab amma yake cewa ya laita ni lam talib ni ummi wanda aka yi wa bishara da aljanna yana cewa kai tuna da ba haife ni ba ɗansa yana ƙarin ɗaga shi yake cewa ya bunayya da ra'si fi turabi Allah Allah an yarhamani yace ka bar kaina a ƙasa kaina yayi ta birgima yayi ta birginuwa cikin ƙasa ilan daga saman al'arshi in Allah ya ga hali na a haka ya sassauta mu da kasu kaga waɗanda suke zaɓaɓɓun ubangiji to abin da ke faruwa a wannan ranar sai wanda ya riga ya ya ɗanɗani mutuwar shi ya san abin da ya amma duk bayani da za a yi maka a yau to kawai ana kwatanta maka ne amma ba a yi da hakikanin yadda abin yake ba sai wanda ya ɗanɗani shi to wanda shi yake ɗaukar ran bayansa shi yake cewa wancan ku da turja'una fihi ba ku ji tsoron ranar da za ku koma cikin wannan ranar zuwa ga ubangiji sun wa ku kullu nafsin ma kasabat sannan kuma a saka wa kowace rai da abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna ba za a zalunce su ka dubo wani siyaki irin ta alqur'ani cewa aka yi wattaqu yawman wattaqu ku ji tsoro da suwa ake magana da waɗanda suke a halarci ina fata an fahimta turja'una fihi ila Allah ranar da turja'una fihi za ku koma da suwa ake magana waɗanda suke halarta a sannan sai aka ce summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat madadin a ce wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba sai aka ce wa hum la yuzlamun wannan a ilimin balaga ana ce shi a wato ana magana ana magana da wanda yake halarci a guri amma sai a juya maganar kuma daga ƙarshe kama ana magana ne da wanda yake ba a halarci yake a gurin ba hikimar da ke cikin haka wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma ga Allah a wannan ranar da kai ake yi kai da kake sauraro ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون da kai din da waɗanda suka gabace ka waɗanda ba su san su ba waɗanda suka gabace ka kuma sun fi yawa sai aka ce wa hum la yuzlamun sai aka karkata domin su zuwa gare su wanda wannan na daga cikin balaga da fasaha ta alqur'ani da girma bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan sai ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in za ta dayanku dan za ku ba da bidainin da wani bashin ila ajalin musamman zuwa wani lokaci wanda yake ambatacce wani lokaci wanda aka tsayyade shi faktubuhu ku rubuta shi a fadin Allah madaukakin sarki faktubuhu ku rubuta shi wannan umarni ne wanda kuma umarni al'amru yaqtadi al-wujubu hatta ya al-wujuba hatta yasrifahu sarifun an duk sanda aka yi umarni cikin alqur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan umarnin ka kaddara cewa an tilasta maka bin wannan umarnin har sai idan wata ayar ko wani hadisi ya zo ya ainihin yi kaidi ya nuna maka cewa wannan umarnin ba wai na wajibci ba ne umarni ne wanda yake na mustahabbanci an kusan kai wannan abu to a nan an ce fasfuhu rubuta shi kai tsaye za ka ɗauki wannan lafazi na fasfuhu rubuta shi a matsayin wajibi ne duk wanda zai ba da rance ya rubuta na fata an fahimta to amma kuma akwai ayar da ta nuna cewa wannan rubutu da aka ce a yi gurin ba da bashi ba wai wajibi ba ne ba wai dole ba ne wata aya ta zo ta shafe wannan gaba ta wannan aya a karan farko sanda aka saukar da ayar in dai zaka ba da bashi to dole dole ka rubuta sai wata aya ta zo ta shafe ta da ta shafe sai ta maida ba dole ba ne rubuta bashi idan zaka bayar amma an fi son kai hakan. ayar da ta zo ta shafe wannan ita ce faɗin Allah maɗaukakin sarki fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanata fa in amina ba'dukum ba'dan idan wani sashin ku da mai ba da rancen da mai karɓar rance idan kun amintu da juna a tsakaninku to Allah maɗaukakin sarki ya ce to babu komai ba sai kun rubuta ba falyu'addi alladhi tumina amanata. shi wanda aka yi bashi amana an yadda da shi aka bashi bashi to shi kuma ya biya wannan bashi sakamakon amana da aka aminta da shi a kai cewa zai cika wannan amana ina fata an fahimta da haka a fadin Allah madaukakin sarki faktuhu wannan umarni a karan farko umarni ne wanda yake na wajibci to amma kuma an zo an shafe da ayar fa in amina ba du falyu'addi ladhi tumina amanatahu wal yattaqillah to Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wal yaktub bainakum katibun bil adl a tsakaninku a samu marubuci ya rubuta bil adli bisa adalci za a nemi marubuci ya rubuta yarjejeniya tsakanin mai ba da bashi da mai karba a lokacin da ya kasance shi mai ba da bashin da mai karba ba su iya rubutu ba don haka sai su nemo wanda suka aminta da shi ya rubuta musu gurin rubutawa kuma akan iya samun wasu halayya da masu ba da bashi da masu karba suke tsuntar kansu a yau harka da mu'amala ta kuɗi na iya haɗa ka da wanda yake ba yaren ka bane shi ina fata an fahimta harka ta kasuwanci na iya haɗa ka da wanda yake ba yaren ka ba shi bai jin yaren ka kai baka jin yaren sa to kuma harka ta bashi za ta shiga ku akwai bukatan a samu katibun wani marubuci da zai yi rubutu a tsakaninku to ana wa wanda zai yi rubutun ya a yaran lukan mai ba da zance da mai ba da rance da kuma mai karba ina fata an fahimta misali ka ɗauka wanda yake bayarabe ne da kuma wanda yake bahaushe akwai mu'amala ta ba da rance a tsakanin su shi bahaushe bai iya yarabinci ba shi kuma wato bayarabe bai iya yaran hausa ba to idan aka tashi rubutu za a samu wanda yake ya kware a duka yarukan guda biyu na fatan an fahimta wanda ya kware a duka yarukan guda biyu kuma zai rubuta ne da duk yarukan guda biyu na fatan an fahimta ko to wannan halin da shi mai rubutawa ake bukatan ya kasance ke ya zama na in a tsakanin waɗanda suke yaransu ya bambanta wannan baya jin na wannan to shi ya zama na ya kware ya iya shi yasa Allah madaukakin sarki yace mimman tardawna min ash-shuhada' ya kasance cikin waɗanda kuka yarda da su cikin shi. domin shi ya iya yaren wannan ya iya yaren wannan ko kuma wannan bai iya na dan uwansa ba shi ma wancan bai iya na dan uwansa ba shi ne rubutu in ya ga dama zai iya halinci a wannan babi zai iya ainihin ƙara wani abu ko kuma ya rage to don haka Allah madaukakin sarki ya ce wanda zai yi rubutun ma min man na min shuhada cikin waɗanda kuka yarda da su kuka aminta da su cewa ba za su ƙara komai ko kuma su rage ba Allah madaukakin sarki ya ce wa katibun an yafsa kama Allah shi wanda ya iya rubutu kada ya yi rubutawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ainihin ya sanar da shi a wannan babi Allah madaukakin sarki ya ce fal yaktub bainakum katibun bil adl a tsakanin ku mai rubutu ya rubuta da sa'adanci mai rubutun nan yana da zabi imma ya ce sai an biya shi sannan ya rubuta imma kuma ya yi fi sabilillahi sai da cewa Allah ya ce wala ya barkatibun an yaktuba kama allama Allah ainihin mai rubutun kada ya ki rubutawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarci shi haka a wannan babi ake nuna maka cewa halaccin wanda yake matsayin sakatare na wata wani kamfani ko wata ma'aikata ainihin wani wuri na kasuwanci da yake rubutu tsakanin masu ba da rance da masu karɓa in yace sai an raka biyansa a kowane wata kaza in ya tafi wannan ya ci halal bai ci haram ba na fata an fahimta in kuma ya ce zai rubuta ainihin fi sabilillahi wa rasulihi ba tare da an biya shi ba to ladarsa na ga ubangiji kana Allah madaukakin sarki yace wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah shine rubutawa kada ya ki rubutawa kamar yadda ubangiji ta'ala ya umarce shi Allah ya ci gaba da cewa fal yaktub shi rubutun ya rubuta wal yumli alladhi alayhi alhaq wato wal yumlil ladhi alayhi alhaq shi wanda haƙƙin yake a kansa sai ya faɗa ana kuma rubutawa ina fatan an fahimta wato shi wanda yake ba da bashi sai ya faɗa ni wani na ba da rance na kuɗi naira kaza awawa ne shi kuma mai rubutu yana rubutawa da sigar yadda mai ba da bashi yake ina fata an fahimta shi ma kuma mai karba ya ce ni wani na ka karanci na kuɗi naira kaza daga gurin wani mai rubu zai rubuta a irin sigar da shi mai karɓar rance yake ba ina fatan an fahimta ba zai canza kalma ko ya canza harafi ba ko ya canza usulubi daga cikin abin da shi mai karɓa ya faɗa ko mai bayarwa ba Allah madaukakin sarki ya ce wala yabhasu minhu shay'a kada ainihin ya koya komai cikin abin da aka cikin abin da mai bayarwa ya faɗa yake rubutawa kada ya ɓoye ko da maɗaici sannan cikin abin da mai karɓa ya faɗi shi ma nan kada ya ɓoye ko da kan sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa fa in kana allazi alaikin alhaqqu safihan aw da'ifan wanda yake haƙƙin nasa ne haƙƙi yake kansa da zai faɗa a rubuta in ya kasance safihan wato wanda yake ba shi da isasshen au da'ifan ko kuma mai rauni wanda yake ba shi da isasshen hankali yana da cuta ta wauta yana da cuta ta gaulanci don haka baya iya wato baya iya furta magana daidai ba shi da hankali da zai nutsu ya faɗi magana to kaga wannan ba za a yi itibarin sa a gurin ba da bashi ba to sai ya zama na kuma shi wanda yake da wannan matsala ne mai kudin shi zai bayar ina fata an fahimta amma kuma safiha akwai rashin karancin tunani da karancin wayo a tare da shi to ainihin a wannan yanayi din ba shi zai yi rubuta ba au da'ifan ko kuma ya zama yana da rauni rauni in ma ya zama yana da cuta ta hauka ko kuma yana wani gari za a ba da rance na kuɗin shi a wani garin na daban akwai buƙatar ya rubuta ko ya sa hannu to kaga baya nan to sai ya zama wanda yake majalisin lamarinsa a garin da jam'iyyar take a garin da kuɗin yake to shi zai faɗa a rubuta a madadin shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce au la yastati an au la yastati an yumilla huwa ko kuma shi din ba zai iya faɗa a rubuta ba sakamakon wannan rauni din wato rauni na hauka yana iya zamowa aribun samawi ko kuma ya zamo ainihin arib gairu samawi yana da cutar hauka sakamakon haka Allah ya kaddara masa ya zo duniya dama ba shi da isasshen hankali suna fata an fahimta ko tun da ya zo duniya yana da cutar hauka kuma mahaifinsa ya wuce ya bar masa dukiya mai tarin yawa kaga dole zai gano dole yana da kasansa tare da cewa mahaukaci ne shi sai aka nemi a ba da rance cikin dukiyar to kaga anan ba shi da daman ya faɗa a rubuta sakamakon cutar hauka da yake ke? sun samawi daga sama Allah ya kaddara masa wannan akwai arid muktasib wato cutar hauka ta same shi sakamakon shi ya jawo wa kansa kamar wanda ya yawaita shan wiwi sai ya gusan masa da hankali ko wanda yake shan shulushu sai ya gusan masa da hankali ina fata an fahimta ku kaga shi ma yanzu cutar hauka ta same shi wannan kuma arid ne muktasib muktasab shi ya aikata wannan da kansa to a irin wannan yanayi shin shi zai rubuta ko kuma wani shi zai rubuta masa Allah madaukakin sarki ya ce fa in kana safiha in ya kasance ainihin wato in ya kasance fa in kana dalli alaihi alhaqqu safiha in ya kasance wanda yake da cutar hauka ko kuma wauta da rashin wayo ba a kayyade wanda abin haka Allah ya kaddara masa tun yanzu duniya ba ko kuma a bambanta da wanda ya rika shan kayan maye har suka juya masa hankali da wanda kayan maye ta sha har ya zama mahaukaci ya zama ba shi da hankali da kuma wanda haka Allah ya kaddara masa tun da ya zo duniya ko kuma Allah ya kaddara masa kawai cutar hauka ta same shi ba tare da wani sababi ba to kowanne daga cikin ya shiga cikin ka insanan lalle alaihi safiha na fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace aula a an yumilla huwa ko kuma ya kasance shi din ne ba zai iya rubutawa ba falyum lil falyum lil bil adl to majibincin lamarinsa ko mahaifinsa ko wansa ko kaninsa ko kawunsa ko wani wanda yake shi ke kula da shi da lamarinsa to sai ya faɗa a rubuta bil adal a adalci Allah madaukakin sarki ya ce wastashhidu shahidain min rijalikum ku nemo shaidu guda biyu daga cikin mazan ku? fa in lam yakuna rajulaini bayan an yi rubutun ku nemo shaidu guda biyu shaidu guda biyu ɗaukan ma'amni guda biyu yamma shaida ɗaya ta fuskar mai bayarwa da kuma shaida ɗaya ta ɓangaren mai karɓa imma kuma shahidai ne abin da ake nufi masu shaida guda biyu ta fuskar shi mai bayarwa da masu shaida guda biyu ta fuskar shi mai bayarwa ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya ce a nemo maza guda biyu idan ba a samu maza guda biyu ba farajulun wahidun wa mra'atan farajulun wa mra'atan to sai a nemi mutum namiji guda ɗaya da kuma mata guda biyu gurin ba da shaida idan mutum biyu ake nema to za a zo da maza guda biyu in ba a samu maza guda biyu ba sai aka samu namiji guda ɗaya kawai to sai a nemo mata guda biyu a madadin namiji guda ɗaya sai su zo su ba da shaida Allah madaukakin sarki ya ce mimman tarzauna min shuhada cikin waɗanda kuka yarda da cikin shuhudu me yasa aka ce idan babu maza guda biyu a nemi namiji guda ɗaya da mata guda biyu an tadilla ihdahuma fa tudhakkiru ihdahuma al-ukhra domin idan ɗaya ta bata ko ta yi mantuwa cikin shaidar da za ta bayar ko ɗaya ƴan uwarta sai ta tuna mata ina fata an fahimta Na ka tunanin mata biyu ake haɗawa a ba namiji guda ɗaya ko sama da Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wala ya ya'ba shuhada'u idan ma su masu ba da shaida idan aka kiraye su don su zo su shaida ko kuma don su zo su ba da shaida a lokacin biya ko in aka samu matsala to kada su bi zuwa idan aka kira su wala ya abai shuhada'u idza ma du'u ainihin ai wala ya abai shuhada'u idza du'u wannan ma da ke cikin idza ma du'u ma ce wadda ake ce mata za'ida samunta a gurin ta fuskar irabi ba shi da tasiri amma ta fuskar ma'ana akan zo da ita ne cikin magana domin a ƙarfafa magana kamar dai Allah madaukakin sarki yana cewa ne wala ya aba shuhada'u idza ma du'u tabbas lalle idan aka kira masu shaida ko su zo su ba da shaida na fata haka yi Allah madaukakin sarki yace wala tasamu an taktubuhu sadiran aw kabiran kada ku ji kiwaya na rubuta wannan zance da za a bayar kan sawa'an dan kaɗan ne shi ko kuma mai yawa ila ajalin ila ajali zuwa ga lokacin da aka kayyade ɗin? kada ku ji nauyin rubuta wannan bashi duk ƙanƙantansa ko kuma duk girman zuwa lokacin da mai neman bashi yace zan biya a zuwa lokacin kaza Allah madaukakin sarki yace zalikum afsahu inda Allah yin haka shi yafi ainihin daidai a gurin Allah madaukakin sarki wa aqwamu lishahada shahada kuma shi ya fi tsaye da shaida wanda yake mai kyau ba za a samu matsala ba wa adina Allah samu yin haka rubutun da za ku yi da samo shaidu din shi ya fi kusa da kar a samu kokonto a cikin harka na wannan bashi din Allah ya ce illa an takuna tijaratan hadiratan tuhirunaha ku. sai dai in ya kasance wato cinikayya ce wacce a lokacin kuke gudanar da ita a tsakaninku ba tare da an jinkirta zuwa wani lokaci ba to babu laifi a wannan yanayi din ba sai an yi rubutu ba falaisa alaikum junahun Allah ta babu laifi a gare ku da kada ku yi rubutu din in ya kasance cinikayya ce da ake yi a lokacin babu batun jinkiri Allah ya ce wa ashhudu ku ba da shi ku shaida idan ta baya idan za ku yi cinikayya wala yudarra katib wala yudarra katibun wala shahid kada ainihin mai bada mai rubutu ya cutarwa ko kuma mai bada shaida ka iya cewa wala yudar wannan yana daga cikin lafunza waɗanda ake ce da su wato al-mushtaraka al-alfazul mushtaraka wato lafazi ne guda ɗaya amma yana da harshen da ta fuskar ma'ana domin la yudar kakan iya ɗaukansa a matsayin fi'ili ne mabniyun lil ma'lum sannan kakan iya ɗaukansa a matsayin fi'ili ne mabniyun lil majhul ina fata an fahimta amma kuskure ne da za ka gani a fassar a fuska ta li'irabi ma ka zo sai a ce mabniyun lil majhul in ka ce mabniyun lil majhul ana nufin ba a san hakikanin abun ba ke to ire-iren wannan kuma na zuwa a sifofi na wasu ayyuka da Allah madaukakin sarki yake annabi yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da ya fassara mafarki a wa abokansa a kurkuku me yace bayan ya gama fassarawa sai ya ce qudiyal amru allazi fi tastaftiyan kaga cewa yayi qudiya ina fata an fahimta waye ya riga ya yanke hukuncin abin da suka yi Allah ne ko to in kace mabniyun lil majhul aw fi'lun qudiya me kake nufi kenan kana nufin Allah ba sananne bane ba ina fata an fahimta haka ma kaman fadin Allah madaukakin sarki wa anna la nadri asharrun urida bi man fil ardi am arada bi ba rashada in ka zo ba za ka yi irabi ka ce da ka ce fi'il madi mabniyun lil majhul ba kamar yadda za ka rika gani da yawa masu ilimin karanta ilimin nahawu suna fassara haka ko kuma suna da irabin haka a littattafan shi babu shakka wannan ta fuskar shari'a kuskure ne sai dai ka ce mabniyun lil maf'ul ina fata an fahimta za ka ce mabniyun lil maf'ul المكتوب ولا يضار كاتب لا يضار كاتب ولا شهيد لا يضار wato fi'ili ne wanda yake da harshen damo ta fuskar ma'ana yana kana iya ɗaukar shi a matsayin sannan kuma kana iya ɗaukar shi lil idan ka ɗauke shi a matsayin mabniyun lil maf'ul wala yudarru katibun wala shahid to ana nufin kada ku cutar da mai rubutu ko mai ba da shaida idan suka zo yi muku rubutu ko kuma shaida kada ka matsa masa a lokacin da baya cikin nutsuwa ko yana cikin wasu aikace aikacensa ka tilasta masa ka ce dole sai ya zo ya muku rubutu a'a ya koma ya shiga gida ya kulle ya rufe ya kwanta zai yi bacci ka zo ka kwankwasa masa wani zo ka yi mana rubutu za mu ba da bashi da abubuwa makamantar haka to in ka ɗauke shi a matsayin layu ba in ka ɗauke shi a matsayin amma idan ka ɗauke shi a matsayin mabniyin lil ma'lum wala yudarru katibun wala shahid to ana nufin shi mai rubutun da mai shaidan su ake nufin kada su cuta su cuci masu ba da bashi da kuma masu karfa gurin ba da shaida ko kuma gurin rubutawa ina fata an fahimta kowanne ka fassara wannan ayar tana ɗaukar ma'anonin gaba ɗaya domin alƙur'ani kullum yana kira ne zuwa ga maslaha qur'ani ba zai taba cewa to wane kada ya cutar amma kuma wane ya cutar ba ina fata an fahimta to da shi mai ba da rance da mai karba kada su cutar da mai yi musu rubutu ko mai ba da shaida ina fata an fahimta da mai ba da shaida da mai yin rubutu su ma kada su cuci mai ba da rance da kuma mai karba ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya ce wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum in kuma kuka yi cutan wannan zai zama na farna ne a gare ku zai zama aikin laifi ne a gare ku wattaqullaha wa yu'allimukum Allah ku tsoron Allah ubangi ta'ala sai ya ilmantar da ku ya ba ku sani da fahimta duniya kan wanda ya ba ku wallahu bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki mazani ne dangane da komai in aka ci da ranci aka cike 'yannan sharuɗa din da waɗannan hanyoyi da Allah ya bayyana a wannan ayar aka yi wannan rubutu din to shi wanda ya ba da rance ya haramta a gare shi ya nemi a lokacin kan wannan rubutun ya cika ina fata an fahimta duk yadda mutum ya kai ga matsuwa da shiga halin kunci to in ya ba da bashi misali aka yi rubutu cewa yau ɗaya ga watan ɗaya ni wane na bawa wane rance na kuɗi naira dubu ɗari zai dawo min da wannan naira dubu ɗari a ranar ɗaya ga watan biyu na fata an fahimta sai aka yi rubuta aka yi wannan agreement ɗin ana ranar biyu ko uku ko hudu ko kuma ana tsakiyar watan ɗaya ga watan abin nan ɗaya ɗin nan sai na wanda ya ba da rance sai matsaloli suka taso mai ya na yana cikin buƙatuwa na kuɗi to shari'a ta haramta masa ya je ya samu wanke ya ce dawo da kuɗi na hatta ya kulla ajal har sai in lokaci da aka da din ya cika to sannan yake da dama ya je ya ci ban kuɗi na ina fata an bayyana amma matakar wannan lokacin bai cika ba sai ya zo ya ce wani kuɗin da na baka bani wanda ya karɓi rancen nan yana da dama ya ce ba zan biya ka ba ina fata an bayyana ba shi da ya yi haka abu na biyu idan aka ba da rance an gama ruwan rubutu da kuma yarjejeniya wani ni wani yau ɗaya ga watan ɗaya na ranta wa wani kuɗi naira miliyan ɗaya zai dawo min da wannan naira miliyan ɗaya a ranar ɗaya ga watan biyu ina fata an fahimta nan ana cikin ranaku suna ta tafiya sai ya zama na wanda ya karɓi rance zai yi tafiya tafiyan nan da zai yi kuma zai yi tafiya ne kan ranar ɗaya ga watan biyu ba zai dawo ba sai bayan ranar ɗaya ga watan biyu ɗin ina fata an fahimta to a nan kuma mai bashi wanda ya bada rance yana da dama ya hana shi tafiya ina fata an fahimta yana da dama ya hana shi tafiya in ya aminta da shi zai iya barin shi ya tafiya in bai aminta da shi ba shari'a ta hana wancan ya yi tafiya a sai ya biya wannan kuɗi na fata an fahimta ka dubi yadda shari'a ke adalci a wabayi a mu'amala na fata an fahimta to wani in zai tafiya ba ma ba zai ma sanar da kai ba na fata an fahimta ba zai ma sanar da kai ba sai dai ka ji wani baya gari kai ta salaki. ka samu dace to don haka wanda ya ba da rance yana da hurumin hana shi wannan tafiyar in ya ki hannuwa ya ce dole shi sai ya yi tafiyarsa to wanda ya bada rake yana da dama ya karan su gurin alkali to alkali shi zai hana shi ina fata an fahimta har sai ranakun kuzi to kaga jama'a sha'ani na bashi mutane ne suke fakaci da shi amma in ba haka ba abu ne mai girma a gurin Allah kana ji kana gani da ka. masu ƙarfi amma saboda bashi wallahi sai a hana ka zuwa wannan waje kaga wannan na nuna maka girma da hadari na sha'ani na bashi sa'annan kuma idan lokacin biyaye kaddara bai yi tafiya ba an ba da bashi a ranar ɗaya ga watan ɗaya za a dawo da shi a ranar ɗaya ga watan biyu sai ranar ɗaya ga watan biyu ranar ta to sai ya zama na wanda ya karɓi bashi bashi da abin da zai to cikin hali uku zai iya na kansa na farko ranar gashi ranar ta zagayo amma kwata-kwata ba shi da shi duk yadda kai da shi ba zai iya samu wannan kuɗin ba ina fata an fahimta to a nan ne Allah madaukaki sarki ya ce wa in kana zu usratin fa nadiratun ila maita to a nan sai ka saurara musu zuwa duk lokacin da ya samu ina fata an fahimta ko shekarar dubu ne fa nadiratun ila maita in ka ɗaga mai kafa kace to shikenan na ƙara mai wata ɗaya to a kowane rana na wata ɗaya ɗin nan ana rubuta maka ladar ka yi sadaka da miliyan biyu tunda rancen miliyan nawa ka baki miliyan ɗaya a san da ka ba da rancen miliyan ɗaya cewa bayan wata ɗaya zai dawo maka da shi to daga wannan ranar har zuwa wata ɗaya ɗin da zai dawo maka da shi kullum ana rubuta maka ladar ka ba da sadaka miliyan ɗaya to da ranar biya ta zo sai ya zama na ba shi da daman biya kuma duk yadda ka yi da shi ba shi da tsuntsu ba shi da tarko ba zai iya samo maka ya biya maka ba sai ka ɗaga mai ƙafa ka ce to na ƙara mai wata ɗaya ko na ƙara mai wata biyu daga wannan ranar kuma sakamakon ɗaga mai ƙafa da kai kullum ana rubuta maka ladar ka ba da sadaka na miliyan biyu an ninka shi so biyu ka gani har yanzu baka yi hasara ba kuma kuɗinka na nan ya ina fata an fahimta amma sai ya zamana aka duba sai aka ya ce ba shi da kuɗin da zai biya to sai a duba rashin kuɗin da zai biya shin ba shi da shi kwata-kwata ko kuma yana da kuɗin da zai biya amma bai kai yawan kuɗin da ya karɓa ba misali lokacin biya ya yi yana da dubu ɗari shida kura nawa kenan saura ɗari to ɗari hudun nan idan ka karɓe ɗari shida to shi kuma ya zama ba shi da komai na fatan an fahimta to a wannan yanayi kana da zaki in ma ka karɓi ɗari shida nan in ma kuma ka ƙara ɗaga mai ƙafa zuwa wani lokaci ya cike ɗari hudu kan ɗari shida ya dawo na fata an fahimta duka shari'a ta ba wa mai kuɗi ya ɗaga ƙafa a wannan bagi ko ya karɓa abin da yake a hannu na fata an fahimta to gudan karban abin da yake a hannu shin in ka karba abin da yake hannunsa zai zama ba shi da komai ba abin da zai ciyar da iyalansa ba abin da zai yi sutura ba abin da za a je asibiti ba komai to a nan sai ka kaddara abin da zai karba daga cikin ɗari shida ko kuma alƙali ya kaddara masa ina fata an fahimta ko kuma ya zama yana da kuɗin amma baya son bayarwa ne ina fata an fahimta to na farko shi wanda yake da wani kaso na kuɗin amma ba su cika ba idan ya zo ya faɗi haka za a ce idan ya rantse to sai a karɓi iya abin da ke hannunsa ina fata an fahimta zuwa lokaci kuma da za a ƙara ɗaga mai ya dawo da sauran kuɗi amma in ya zo ya ce gaba ɗaya ba shi da su alhali kuma yana da damar biya domin akwai masu haka ya karɓi rance na kuɗi naira miliyan ɗaya da zimma cewa zai biya wannan miliyan ɗaya to lokacin biya ya yi shi kuma ya riga ya yi wa kansa wasu tsare-tsare ga sayan kayan sallah na yara ga kuɗin makaranta ga shi dama yana so ya ƙarasa wani gininsa ga shi ya yi alkawari da wani zai canza mota ga kaza ga kaza sai ya tsaya sai ya lissafi gaba ɗaya sai ga wannan abin zai kai naira miliyan ɗaya to kuma ga lokacin biyan baki yayi ina fata an fahimta to wallahi mutane saboda son zuciya sai kaga ya je ya biya duk bukatunsa da miliyan ɗaya ɗin duk abin da zai faru da miliyan ɗaya ɗin ka kuma ya faru shi ne hakikanin zalunci da ya mutum ne zai gaya wa Allah ya je da wannan kuɗi miki miki a akan annabi sallallahu alaihi wasallam baya yadda ya sallaci mamaci in dai akwai haƙƙin wani akan bashi in akwai akan mamaci annabi zai ce kan maye sallah zai ce akwai masu bin shi bashi in aka ce ya zai ce ba da ni ba ce ku sallah ta dan uwan amma ban ne har sai in an biya wannan bashi to idan aka ga cewa yana da dama na zai iya biyan kuɗin in aka takura shi zai biya dan akwai mutane gudun biyan bashi akwai wanda in ka takura shi zai iya biya in baka takura shi ba zai nuna maka ba zai iya biya ba to sai a duba in har in aka takura shi zai iya biya to alƙali sai ya kama shi ya kuma shi ina fata an fahimta har sai ya biya idan kuma ya zamana ya ainihin iya ya biya aka takura shi ya iya biya to alƙali ya kwata da ƙarfi ya biya kuɗi ina fata an fahimta ko idan alƙali shine ai zai kwata da karfi a duba kadarorinsu da sauransu sai a sayar a biya ka kuɗi ina fata an fahimta idan ya zamana nan ma ya nuna saurin kai ya iya bayyana inda kadarorinsa suke ko kuma a'a yana da daman zai biya din amma kuma taurin kansa yasa ya ce shi ba zai biya ba to a wannan mataki yau jazu alaihi sai an tattara dukiyarsa gaba ɗaya a hana shi tasarrufi da dukiyarsa dukiyarsa za ta dawo hannun alƙali to alƙali shi zai sarrafa dukiyar ya biya duk masu bashi bashi a cikin wannan dukiyar daidai da fitika in ya nemi yana so a dukiyarsa to alƙali shi ko bashi alƙali zai ce me za ka yi da kuɗin me za a saya alƙali zai duba ya gani idan ba abubuwa bane masu muhimmanci sai a hana shi ina fata an fahimta shari'a ta ubangiji ta alaƙi to haka za a yi fa yi hujjazu alaiki to kaddara sai ya zama na masu bin shi bashi suna da yawa na fata fahimta sun kai mutum bakwai kowa na bin shi kuɗi to in aka zo sai aka yi tahjiz na fata an fahimta kaddara ɗan kasuwa ne ya ciyo bashi na saman na mutum su goma to sai aka zo wannan na cewa a biya ni wannan na cewa a biya ni shi kuma baya son biya gaba daya to da shagonsa da stores ɗinsa da komai ɗinsa sai ya dawo hannun alƙali in aka zo aka yi ciniki alƙali za a ɗan kawo idan za a je a sake yau odan kaya alƙali shi zai bada shi dai ya zama ɗan kallo na fata an fahimta to a cikin ribar da ake samu da kuɗin nan a ciki ne alƙali zai rika biyan ba to waɗanda ke bin bashi sama da mutum goma sun kai mutum goma wa za a fara bawa kusan ina fata an bayyana in aka ce za a fara bawa wanda ya fara bawa bashi idan wanda ya fara ba da bashi ilan ya fi wanda ya ba da bashi a ƙarshe wadata zai iya haƙuri da a ainihin bawa wani, to abin da ake yi shine akan fara dubawa shin wannan kuɗi da ya rataya akan me shi su wane ne wanda bashi da suke binsa ya shafi jiya na fata an fahimta ya je ne ya yi kisan kai kusa kuskure akwai bukatar sai ya biya diya don haka yan uwan mamaci sun ce su ba raba kuɗin da su ya fito da shi an fahimta to kaga suna bin shi suna bin shi bashin diya dan su kenan na fata an fahimta ko to a nan sai an fara biyan su sannan a biya wanda yake kuma harka ce ta cinikayya ta haɗa su ko yin sayarwa ko wani abu makamancin haka ina fata an fahimta to haka ake bi gurin ainihin wato karɓo kuɗi daga gurin wanda wanda wanda wanda aka bawa bashi idan ya biya sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa